Jama'a Assalamu alaikum barka da warhaka sannunmu da sake saduwa da ku a shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI sunana Umar Sani. Kamar dai da ji a cikin labarunmu a jamhuriyar Kamaru wani babban limamin cocin Katolika Archbishop Samuel Kleda ya ciki tsarin zaben kasar wanda ya ce an tsara shi ne don baiwa shugaba mai ci damar ci gaba da yin kane-kane akan madafin iko yana mai cewa akwai bukatar gyara inda demokradiyya ake so wannan na zuwa ne a daidai lokacin da zaben kasar ke karatarwa kuma shugaba paul biya mai shekaru 91 a duniya wanda ya shafe shekaru sama da 40 akan karagan mulki yana takara wannan shine ainihin maudu'in da muka baku damar tofa albarkacin bakinku a kai kuma yanzu bar mu soma da jin malami na farko ya bayyana mana daga inda ya hito. gidan rediyon faransa mai albarka tare kuke da bashir mamman dan inna kadisau karamar hukumar faskarin jihar katsina alhamdulillah yau kun ba mu dama mu tofa albarkacin bakin mu akan katsalandan da wasu shugabannin afirka ke yi ma demokuraɗiyya musamman abin da ya faru a kamaru wannan abu bai zo mana da mamaki ba duba da yadda ba kamar kadai ba kowace ƙasa ana samun irin wa'annan mutane wa'anda suke ganin cewar idan ba nasu bane ko kuma ba su bane suka samu dama to duk yadda za su yi su soki lamarin za su soki lamarin fatan mu dai ubangiji Allah ya kawo mana da wamman zaman lafiya kamar kuma Allah ya sa a yi zaɓe lafiya a gama lafiya kuma a yi adalci. mai magana a anas bil muhammad daga nan katsina tarayyar najeriya am tsokacin da zan yi dangane da wannan shugabanni na afirka dangane sun yi kane kane kan kujerun mulki ganin yadda ba su so su ga sun sauka suna so su mai da mulkin taraukar gado wannan abu ne ba mai yiwa ba ganin yadda ake tafiya da musamman a wannan ƙasa ta kyamaru yana da kyau idan kai ma ka yi amfani da lokacin ka ka amfani da daman shi ganin yadda ake mulkin demokaradiyya so wannan ba abin da ya kamata ba ne ba musamman yadda muke fama da yankin mu afirka za ga sun mai da mulki tamkar kujerar gado yana da kyau da a samu canji na gode rfi hausa sunana ibrahim yawancin wankin hula a garin mai gode a kimba jihar neja memba amurin matasan afirka reshen jihar neja Hakikanin gaskiya game da wannan ikirarin da wannan faston ya yi game da ainihin zaben ƙasar Kamaru, to wannan abun haka yake. To sai dai kuma na hanzari ba gudu ba, wannan demokuraɗiyyar da mu ƙasashen Afirka aka ƙagaba mana ita, to mu dai gaskiya ba ta da wani amfani a mu na Afirka. Bayan ɓarnan dukiya kuma da rashin ayyuka kuma da sannan ba mu da damar da za mu wani abu na ci gaba a mu Gaba ɗaya al'amarin tafiyar da lamarin mulki a ƙasashenmu na Afirka ya ta'allaka ne game da ainihin turawan yammacin duniya. Sabida haka babbar shawara ga ainihin shugabanninmu na kasashen Afirka su baki daya wannan dimokuraɗiyya gaba ɗaya sau jingina ta su komai da ta gefe daya babu wani alkhairi da ita kuma wani ci gaba tare da ita. to radio rfi da farko dai suna na sani dawo laska da kenan cikin garin tsatsun burma a cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar to gaskiya na goyi bayan wanga eh, limamin fasto dinnan da ya fito ya faɗi gaskiya musamman ma abin da ke wakana Eh, a bangaren siyasar kasar kamaru yanzu gaskiya da ya kamata ce paul biya ya je huta eh, ya je huta wajen shekaru nawa an mai da kamar mulki kamar sarautar gargajiya sai a nemi matasa su ma su a dama da su domin su ma a ga irin rawar da za su taka a bangaren siyasa a tashi lahiya sani da walaska da cikin garin tsatsun burum a cikin jihar da magaram ne Radio France International RFI mai magana Isa ji kan mai sage daga tashar mai turare a karamar hukumar Toro memba a ungiyar muryar matasan Afirka reshen Jarbaushe Bauchi tarayyar Najeriya. Magana da wannan rabarin din yayi a kan siyasar Kamaru to hakan muna ga ya dashi duba da cewa an shafe shekaru da yawa kullum jam'iyya ɗaya take shin zaɓe a ƙasar Kamaru. gashi kuma shugaban ƙasan ya tsufa har ana raɗe-raɗin yanzu ma wani ne ke gudanar da mulkin ba shi ba shi dai ana yi a sunan shi kawai to muna fata dai a wannan zaɓen da za a yi nan gaba a samu sauyi a samu matashi ya samu ya lashe zaɓe ko kuma a samu wata jam'iyyar ta lashe zaɓe to muna godiya rfi hausa mai magana isa jikan mai sage. To kada a shafa ana sauraron shirin ra'ayin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Mai sauraro kai ma za ka iya turo da naka ra'ayin a shafinmu na Facebook ko kuma a manhajin mu ta WhatsApp. Akan wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya. To yanzu kuma shirin zai ɗora. Sama'ila Agnes Malam fatari mazaunin Diffa a jamhuriyar Niger. Wannan zancen Archbishop na kasar Kamaru zane kan dutse. Domin demokuraɗiyar kasar Kamaru za mu iya kiranta a matsayin ba demokuraɗiya ba ne. Yau shekaru ɗaya ɗaya shekaru 42 ko kuma shekaru 43 shugaba Paul Biya na kasar Kamaru ke rike da mulkin Kamaru. Mulkin Kamaru ya zama tumkar mahadika ture. Kuma shirye-shiryen da ake yi na mika mulki idan maza mika mulki a kasar Kamaru ana shirye-shirye ne akan cewa dan shugaba Paul Biya shine zai iya gadansa don haka demokuraɗiyar kasashen mu na Afirka kamar kasar Kamaru kasar Equatorial Guinea da jamhuriyar demokuraɗiyar Congo duk suna cikin wani kalubale Allah ya kawo saukin wannan al'amari Radio France International kuna magana da Hashim Hassan ina kiran kuna daga nan garin Tsamama a bala filinge jihar talibiri a jamhuriyar nijar lalle dangane da zakewar mulki ko kankamewar mulki da sauran shugabanninmu na afirka ga yi, musamman kamar da yanzu ya yake ciki lalle san ba a bana da ya kamata ba a ce shekaru da shekaru a ce shugaban kasa shi na annan shi na tafiyar da mulkin kasa ga wasu kuma waɗanda ya kamata su ma a ce sun sun shigo su ma an dama da su lalle shugabannin mu ya kamata lokacin da adadi ya kai na su sabka, lalle su sabka suna ba wasu dama tunda shi ke kawa wasu abubuwa na faruwa a cikin ƙasa wani hargitsi ko wani tadda na tsaye dai ba haka muke fata ba Allah da ya kiyaye radio faransa na muku fata alheri mai magana hashim daga nan garin tsamama a bala filinge ijar talibiri a jamfodiyar nijar erefi na gode a tashi lafiya Suna na Hassan Albasari Abu fana Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yoban tarayyar Najeriya a tare da ni akwai dan uwa ya haya don na adari muke muku fatan alkhairi fatan an yi lafiya. To kamar dai yadda muka ji wani fasto ya fito ya faɗi gaskiya wa hukumomi musamman ma na can jamhuriyar Kamaru ko in ce kasar Kamaru to wannan abu ne wanda ya dace. Kuma za ga cewa gaskiya wasu tsare-tsaren a wasu kasashe na nan Afirka din za ga cewa gaskiya ba su ma dace da yanayin al'adu da ma kuma zamantakewar mu ba. Duba da za ga cewa wasu ma daga cikin shugabannin za ga cewa sun mai da abin kamar sarauta wani za ga tun kaka da kakanni ko kuma in ce shekara da shekaru kuma matsalar ma da a ce ana jin daɗin sa ne ko kuma a ce yana yin wasu abubuwa wadda yake cirewa al'umma kitse a wuta to kaga ba lalle a ce daɗewarsa akan shekarun ya abin gaba to fatan mu dai Allah kawo mana ƙarshen dukkanin wasu abubuwa da suke damun mu a nan nahiyar mu ta Afirka Radio France International mai magana Basiru bin Badamasi daga Jamhuriyar Najeriya a jihar Kaduna karamar hukumar Kaciya a garin Katari. So duba da wannan lamari da ba mu domin mu tofa albarkacin baki mu dangane da mulkin kama karya da kuma su 'yan ƙasa sun gaji da wannan mulki na kama karya sun fara caccaka. so idan muka duba za mu ga cewa jama'a suna da ko in ce shugabanninmu na yanzu na kasashen afirka suna da son mulki sosai ta yadda duk wanda yana so sai ya mutu ne zai sauka ko kuma wani daga cikin nasa ya zo ya gada ka abin yana nema ya koma kamar sarauta ya tashi daga tsarin demokradiyya so ya kamata a ce sun yi tsari mai kyau ta yadda bayan kowace shekara hudu ko biyar ya danganta da yadda suka tsara a ce ana yin zaɓe wanda ke kai ya sauka ko kuma in ya samu damar zarcewa kada dai alal akalla ya wuce shekara takwas akan mulki so wannan shine na kuma abu ne gaskiya wanda bai dace ba ya kamata idan wannan yayi ya ba wani dama domin shi ma a ga tashi gwanintar ina muku fatan tashi lafiya mai magana basir bin badama sai abban su halar a garin katari To da wannan ne muka zo bakin ɗayan shirin ra'ayin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. a madadin daukacin ma'aikatan sashen hausa na irifi musamman injinin da taimaka wajen sarrafa mana sauti ibrahim dukkan kefi limar sani da na kawo nake cewa a huta lahiya.